أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma mai girma da ɗaukaka wanda cikin iyawarsa da kuma ƙaddarawarsa ya sake ba mu dama muka halarto a wannan masallaci wanda aka fi sani da yawa suna masallaci marigayi alhaji Idris Zaria Allah ji kansa da rahama da ke kan wannan titi na Zaria Road ciki wannan birni mai albarka na Sokoto domin ci gaba da karatu littafi muna ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin karatun da muke yi a dukkan ranar Larba tsakanin magariba zuwa isha a daidai wannan lokacin kenan idan ba a manta ba wannan shine darasinmu na bakwai cikin jerin gwanan mu da muka soma a wannan karatu da yarda Allah kuma yau ne rana ta farko ga dawo a bayan hoto na sati biyu da muka yi saboda hidimomin sallar layya kuma alhamdulillahi an kammala hidimomin sallar layya lamun lafiya har ma an canye layyar wannan ta sa mun dawo a yau domin a ci gaba da gudanar da wannan karatun damu kada mu manta yau muna 28 ga watan zulhaji hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 43 ya nuna wannan shine karatunmu na ƙarshe a wannan shekara ta hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani sati sai wata shekara haka yayi daidai da 27 ga watan Julai hijira manzo Allah sallallahu alaihi a miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara 1400 a shekara 2022 miladiyya alhamdulillah kame mu bada hoto muna cikin inda ibn qayyim al-jawziya yake bayani game da abun da ya shafe falalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya ambace su jumlatan kuma ya biyo yana ambata wasu daga cikin su bayan daya mun kai karshen bayanin da ya game da Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kai tsaye za mu tashi bayani game da Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu makanatu ali ibn abi talib kenan al-ilmiyya wa amma amma shi ali ibn abi talib alaihi salatu wassalam fantashara ahkamuhu wa wa fatawahu shi kan ya samu ɗaliban da suka yaɗa hukumce-hukumcen da yayi da fatawoyinsa da yayi yana da ɗalibai, yana da almajirai wayanda suka yaɗa. fiye da almajiran da shi Usman ibn Affan yake da mun faɗi a wancan karatun cewa Usman ibn Affan baya da ɗalibai da yawa dukkan ilimin da aka gare shi fantashar akamuhu wa fatawihi walakin qatala Allah shi'a sai dai kuma duk da yadda shi Ali ibn Abi Talib yana da ɗaliban da suka yada karance karancensa sai kuma ya samu kuma wasu miyagun ɗaliban akwai ɗalibai masu albarka wayanda suka yada kara fatawoyinsa wayanda ba sa da yawa amma akwai miyago su ne shi'a wanda Allah ɗaya bai musu albarka kamar da ibn qayyim jawziya yake fada yake qatala Allahu shi'a Allah shi wadarin shi'a Allah shi la'ance su fa innahum afsadu kaseeran min ilmihi bil kadhibi alayhi sun bata mafi yawa ilmin da Allah ya ba Ali bin Abi Talib karatun da Allah ya bashi da fatawoyin da yayi da hukunce hukuncen da yayi sai suka bata wa'annan ta hanyar yi masa ƙarya ta hanyar ƙara gishiri a wani gure wani gure kuma ragewa wani wani wuri ma canza abin da ya faɗa su faɗi abin da ya daidai da ra'ayinsu da son zuciyarsu wannan ta sa sai ya zama a hukumce hukuncen da Ali bin Abi Talib ya zo da ilimin da ya yada sai karamci domin su ne ke zagaye da shi din saboda su kuma an riga sun riga sun shahara da karya to kaga ba za ka je ka karbi karya a hannunsu ba wali haza shi yasa kake gani tajidu ashabal hadisi zaka ga malaman hadisi min ahli sahihi cikin malaman wa'anda suka ɗauka ma kansu za su kawo hadisai ingantattu malaman hadisi ingantaccen hadisi la ya na fi hadisihi wa fatawahu ba sa dogara ga hadisansa ba sa dogara ga fatawoyinsa shi Ali Abi Talibin ba ko don komai ba saboda yan shi'a sun shiga sun gurbata su su ko ba sa dauka abin da aka gurbata suna nema ingantacce ne to an samu yan shi'a sun zo sun gurbata wannan tasa ba sa karba saboda yana fitowa ta hannu wayannan gurbatattun illa ma kana min tariqi hali baitihi sai abin da ya fito ta hannun yan gidan shi liyun yan gidansa suna su kan ba gurbatattu ne ba to su ta wajensu malama hadisi na karɓa ta hannunsu haka wa asabu abdullahi ibn mas'udin a dalibai na abdullahi dan mas'ud domin mafi yawan ɗaliban abdullahi dan mas'ud sun yi karatu ga Ali bin abi talib to wannan ta sa sukan amci karatun da wayannan daliban na abdullahi ibn mas'ud suka kawo musu bangaren ruwayi da suka samo daga ali bin abi talib haka dan gidan manzo Allah wato dan gidan ali bin abi talib su al-hasan su hussein abinda aka samu ta hannunsu malama hadisi sukan karbe su saboda su in ba sa da alaka da shi'a ina ba ta gano amma yan shi'an da ke gurbata suna babbata abubuwa to wannan ta sa ba za a karbe malama hadisi ba sa karban su domin so yan shi'a yan bid'a ne su ko yan bid'a ba sa da rariya ta tace ingantacce da wanda bai inganta ba a ƙarya ce ma suke tallikawa yanzu idan ka kula ai muna da ko sufayi da yawa a ƙasar nan ko ba ƙasar nan ba duniya gaba ɗaya akwai ko akwai sufayi amma don Allah idan kace za ka ɗauki ababen da suke faɗa game da shehunan su don Allah ko hankalin ka wani lokaci zai nuna maka wannan wakar ya kewa abin da suke faɗa game da shehunan su idan ka ana faɗa maka karaman shehu daga cikin shehunan ka wanda su ƴan kan ke faɗa kai da kanka a hankalce ma za ka cewa kai wannan ba gaskiya ne ba to haka ƴan shi'a su ma kansu suka rinka wa Ali bin Abi Talib domin dukkan wani sufi ko wani dan dariƙan da kake gani a duniyar nan ya ɗosa ni bid'a sane ta hannun ƴan shi'a domin su ne suka fara haddasa irin wannan gulowe ga Ali bin Abi Talib haka nan suka yi gulowe ga ahlu baiti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su wasu wa'anda suke so suka yi a cikin su to haka zaka samu soma ɗan ah, bid'a sufaye su ma eh, suke ta gulowi. ga wayannan shehunan nasu da ma wani wani lokaci ma guloyin nasu har ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shi yasa ka malama hadisi ba sa karba ta wajen su saboda yan guluwi ne su yan ya kuma su ne dukkan jagoran dan guluwi a ka ka ubaidullah as-salmani kamar daga cikin ɗaliban abdullahi dan mas'ud akwai akwai ubaidata as-salmani akwai shuraihu akwai abi wa'ilin wani nabi wa'in duka ɗalibai ne na abdullahi ibn mas'ud wanda malaman hadisi na karba ga nan saboda su kan ba su gurbata da shi ba wa kana ta'ala anhu wa karrama wajahu yashko adama hamalatal ilmi alladhi udiahu shi ali bin abi da dama yakan kawo kara cewa babu wa'inda ke ɗaukar ilimin da Allah ya bashi domin su iyar da shi a sai a rinka ɗaukan karere da wato da cuce-cuce ana kaiwa maimako a rinka ɗaukar ilimin da Allah ya bashi shi kansa Ali bin Abi Talib yana kawo wannan karar yana kawo karar cewa babu hamalatul ilmi wayanda ke daukar ilimi domin su yada ilimin da Allah mai girma da daukaka ya bashi Ali bin Abi Talib kama kala kamar yadda yake faɗa a wata rana yana cewa inna hahuna ilman law asabtu lahu hamala lalle anan yana nuna kirjinsa lalle ana akwai ilimi da na samu wanda ke ɗaukar ilimi ya yada to da na bayar amma ban samu ba har yanzu kaga wannan yana daga cikin matsalar da ta sa fatawar Ali bin Abi Talib ba ta yadu ba a cikin litafa Ali sunna musamman waɗanda suka ɗaukan ma kansu cewa za ba sa rubutawa sai sahihi akwai inda ke rubuta da sahihi da wanda ba sahihi ba wannan zaka sami wasu kwashe-kwashe wanda har na yan shi'a cikin Ali bin Abi Talib amma da wanda suka dauka makansu za su kawo sahihi ko kuma wanda ke kusa da sahihi kamar Hassan to zaka ga da dama ba za ka samu waton fatoyin Ali bin Abi Talib masu yawa ba saboda an gurbata su su ko ba za su sa wa'annan gurbatattun ba ya Allah ka kare mu fasulun sai kuma bayani game da hannuwaye ilimin da yayi yadu akwai su bayan Allah wa'anda ake ganin cewa kamar su ne foundation na yada ilimin addinin musulunci wa'anda suke can kusa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko daga sahabbai ko kuma tabi'ai to nan yana so ya nuna ma sahabba manzo Allah waɗanda ta hannunsu ne suka ilimin manzo Allah ya yadu wanda su ne mafi yawa mafi yawan sahabban manzo Allah sun yada ilimin manzo Allah ba sa da yawa kamar yadda muka ambato can kun ji wasu wani ma fatawarsa gaba ɗaya kila fatawa guda ake samu gani shi a rayuwarsa wani ma ba babu ba ma taɓa ruwaito ya yi fatawa ba taɓa ruwaito ba sabi manzo Allah ne kuma ba taɓa ruwaito ya yi fatawa ba to akwai waɗanda so kuma an samo yada ilimin da manzo Allah ya zo da shi ta hannunsu waɗanda ba sa da yawa su ne ke so ya ambata masu kusan mutum hudu ne wayanda sun kafi yawa ina fata an gane wannan wayanda aka samu wannan fatawi a hannunsu ga su kamar haka wal uh, dinu wal fiqh wal fil ummati an asab ibn mas'ud uh, addini da fiqh da ilimi ya yadu cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hannun abukane dalibai na Abdullahi dan Mas'ud mafi yawa wayannan ɗaliban na Abdullahi bin Mas'ud su ne suka yayyada shi su ko sun samo daga Abdullahi bin Mas'ud din ga shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yana da ɗalibai da yawa to wayannan ɗaliban ta hannunsu aka samu ilimi mai yawa wanda ya shafi ilimi addini ya shafi fiqhu ya shafi wato dukkan da wasu al'amuran da suka shafi hukumce hukumce to ta hannun wato wayannan sabai na Abdullahi bin Mas'ud ɗalibansa da ya karantar ta hannunsu aka fi samu wannan ilimin abdullahi dan mas'ud kenan na biyu wa sahabu zaid ibn ah, sabit zaid ibn sabit sabansa su an samu fatowi da dama ta hannunsu wa sahabu abdullahi ibn Umar da sahaba abdullahi dan umar yanzu mun samu mutum nawa mun samu guda uku abdullahi ibn mas'udin abdullahi ibn umar to sai kuma zaiduwa zaid ibn sabitin na su. wa sabu abdullahi ibn abbasin sabu abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala nu kina muna da abdullahi guda uku wanda su ne turakun yada addinin musulunci ɗaliban su suka yada wannan addinin abdullahi uku da zaidu daya a gane abdullahi uku da zaidu daya abdullahi ibn mas'udin abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas zaid ibn sabit wayannan su uku nan to ɗaliban su suka yada mafi yawan ilmin fiqh a cikin addinin musulunci mafi yawan su su ne ɗalibta hannu na aka samu shi fa ilmun nasi ammatuhu an asabi haula il arba ibn qayyim jawzi yake cewa ilimin mutane gaba daya wanda shafi na addini mafi yawansa to ta hannu na mutane guda hudu ne ba a cewa aka yi duka ba a'a mafi yawan mafi yawansa ta hannu na mutane guda hudu fa amma ahlul madina to kashi-kashi ne domin kowane sahabi yana da inda yake saboda za ka ga can inda yake can yake da ɗalibansa to sai mu fara wato mutanen madina madina munawwara madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ilmuhum an asabi zaid ibn sabit mafi yawan ilimin su sun samo daga zaid ibn sabit ne da shi da abdullahi ibn Umar abdullahi ibn umar shi yasa kuke ganin mafi yawan fatawoyin imamu malik suna tafiya ne daidai da ra'ayin abdullahi ibn umar saboda abdullahi ibn umar kaga madiniyar rayu sannan shi ma imam malik kaga madiniyar rayu saboda ka wannan duka suna daga imam malik sun samu ilimin su ne daga ɗaliban abdullahi dan umar saboda kaga ilimin su ya yadu ta wayannan mutane musamman dai abdullahi dan umar din nan to kuma ga kuma ah, sahaban abdullahi ibn zaidin kenan a ah, na'am ba amma ahalu makka mun ji ma na madina kenan ko to sai mutane makka su kuma fa ilmuhum an asabi abdullahi ibn abbas su kuma sun samu ilimin su daga abdullahi dan abbas domin abdullahi dan abbas lokacin da aka mai da makka ta zama karkashin musulunci yanzu an samu fatahu makka to kaga shi bakurai ne kuma dan makka kuma dan gidan sarautar makka sauraka ya he shawari koma makka sai koma makka sauraka sai ya zama a can ne ya rinka yaɗa ilimin da aka samo ta hannunsa abdullahi da abbas kenan wa amma alul iraq su ko mutanen iraq fa ilmuhum an asabi abdullahi ibn mas'ud su kuma ta hannu abdullahi dan mas'ud abdullahi ibn mas'ud shi ko yana iraqi can ne ya zauna kuma can ne mafi yawan ɗalibansa suke kamar yadda shi ma ali bin abi talib yana da ɗalibai da dama a can wanda can na aka samu gurbatattu da yawa amma abdullahi bin abbas abdullahi bin abu mas'olin Allah ya kare shi shi sai zama ɗalibansa ɗalibai ne na ahli sunna wannan shine abdullahi dan mas'ud qala ibnu jarir ibnu jarir ne tabari yake cewa wa qad qila innamna umara wa jama'atun mimman asha ba'dahu bil madina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama innama kanu yabtuna bi mazahibi zaid bin sabit bai sa ibn sabit ba amma ibn sabit yake nufi ina jin ko akwai nuskar da aka samu ibn sabit zaid bin sabit kawai yake yawa ibn sabit ya samu ko alhamdulillah to ko nuskar mun amma wannan ba haka take ba nan ma an sa ko to wannan ba ta da kyau na'am zaid ibn sabit mafi yawansu daga zaid ibn sabit suka samu fatawoyinsu mafi yawan su in ji wane ne in ji jarir ibn jarir ne tabari yake cewa lalle abdullahi dan umar da shi da jama'a da yawa cikin wanda suka rayu a madina cikin sabon manzon allah to fatawar su duk mafi yawa tana tafiya ne bisa ga daidai da fatawar zaid ibn sabit fatawar abdullahi dan umar da fatawar jama'a da dama da wanda suka rayu madina fatawar su za ta tana kusa da fatawar zaid ibn sabit wa ma kanu akhadhu anhu mimma lam yakunu hafidu fihi an rasulillahi qawlan cikin abun da suka samo daga shi zaid ibn sabit din nan cikin abun da basu samo daga manzo Allah ba in sun samo daga manzo Allah kaga magana ta kare in ba su samo ba to sai su koma ma zaid ibn sabit yasa fatoyin su nan ya suka koma ma can inda ba su samu hadisi daga manzo Allah ba amma idan suna da hadisi daga wajen manzo Allah kaga kuma sai su bada fatawa daidai da abin da suka sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba samu ba sai su koma mazaid ibn sabi duka sabai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala ibn wahab ibn wahab shi kuma yake fada حدثني موسى ابن علي اللخمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجبية عمر بن الخطاب yawa mutane hudu ba a garin jabiya gari ne cikin kasar dimashika wato kasar siriya a sham kenan wannan ba ta umar ɗaka ba ce shahararra a cikinta ne wannan hudubar da a wannan aljabiya yake cewa man ya haɗe lahu fala mudillala wa man bilil fala hadiya la huduba nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an samu ni ya zo daga farisa cikin can iran kenan ya zo sai yake ce ma umar lokacin da ya gina cewa man yahdihillahu fala falamu dillala wa man yi fala falaha la cikin wannan hudubar sai ce masa bakasta bakasta bakasta bakasta kalima ce ta farisiyya ba kalima ce ta larabci ba umar bai gane abin da ya yi da bakasta bakasta ba sai umar ya tambaye mai mai fassara yake mina na wancan yake cewa sai ce yana cewa wai ba gaskiya ne ba domin Allah bai batar da kowa sai dai wanda ya bace da kansa ka ce wanda Allah ya batar shi ne batacce yace to ya zai Allah ya batar ya Allah bai batar da kowa sai dai mutu ya bace da kansa kaga jan kadariya kenan to shine sai Umar da Khattab sai ce kai ƙarya matsayin Allah Allah ya batar da kai kuma Allah zai saka wuta tunda ka ce Allah bai bata ba to ya batar da kai kuma zai saka wuta sai ce bancin alkawalin da ke tsakaninmu da ku na zimma da na sa ansari mawuya da za ka karyata Allah ka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da na sa ansari makawuya to wannan shine abin da ya faru a wannan huduba ta jabiya, to Umar yana huduba a wannan huduba ta wanda yayi anan jabiyya fa qala sai ce man arada an yas'ala anil fara'id ya falyati zaid ibn sabit yace duk mutumin da ke bukata yi tambaya game da gado to ya je wajen zai zaid ibn sabit wannan dai da mafi yawan sabai suka samu ta hannunsa wanda ya san gado in dai kana bukatar ilimin gado to ka je wajen zai zaid ibn sabit umar mana hudu ba gaban mutane yana wadi yake mutumin da ke bukatar ya samu ilimi ilimin gado ya je wajen sabi manzo Allah zaid ibn sabit wa man arada an yas'ala an lifiqhi wanda kuma ke bukatar fikihu na addini tunda kaga shi ma faridda na gado yana cikin fikihu to amma wani bangare ne na fikihu to yanga na son fikihu am fikin wanda ya shafi na addinin musulunci to falyati mu'azam da jabal ya zo wajen mu'azu dan jabal sabi manzo Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam in wajen in kana bukatar wannan kuma ka je wajen sa wa man arada al mala falyatini wanda kuma kuɗin shi ka so to yazo in bashi ga ce ko shiwa gabanni na da kuma gabanni na Allah shi yana magana ilimi ai mun ji can baya game da ilimi Umar da kada ko amma bai ce in ana bukatar ilimi a zo wajensa ba kuma kowa ya san matsayin ilimin sa wani ga da ya ambata duk ba wanda ya kamu kafarsa da ilimi amma sai ce a je wajen su amma in dukiya ta zo wajen sa saboda mi saboda shi ai shugaba kuma dukiya al'umma na ga hannunsa sannan kuma ko da dukiya al'umma ba ta ga hannunsa shi ta shi ta al'umma ta don baya da rowa to da ka zo wajen sa a karba mu samu gwamnan daga haka yace wanda ke bukata ilimi to ya je wajen Professor Mansur wanda ke bukata ilimin tafsirin alkur'ani da kuma sanin a kamar tajawidi ya je wajen Dokta sani umar wanda ke son kaza ya je wajen amma yan kudi na to a zo waje na wai da masu zuwa wajen fitowar fesa masu ba su da yawa <laughs> Allah ka kare mu hmm. to kaji abin da Umar aka dabi ya faɗa gaban sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta ba nuna ma ga wani ya zo wajen Umar yake ba ni kudin ba ya ce duk mai bukata kuɗi ya zo waje ne amma ba ce ma ga su sun yi ɗi an zo ba amma yau duk gwamnan da ya kuskure ya ila ce duk mai son kuɗi ya zo waje na Allah ko sai an yi kashe kashe don masu tsoniyar da za a yi sai an kama ba taron da za a yi sai an kai taron arfa <laughs> Allah shi kare mu hmm. wannan shine abin da Umar dan Khattab ya faɗa a wannan gurin a wannan hudubar da ya yi radiyallahu ta'ala wa amma Aisha amma Aisha uwar mu'minai matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama habibatu rasulillahi bintu habibi rasulillahi fakaran muqaddimatan fil ilmi wal fara'id wal ahkam wal halal wal haram ita ce lambuwan ita ce a gaba gaba abin da ya shafi bangaren ilimi abin da ya shafi bangaren ilimin gado abin da ya shafi bangaren hukumce hukumce abin da ya shafi sani halal da sani haram Aisha ce gaba gaba wa kana min al-akhizina anha cikin waɗanda suka kamu samu ilimi ta hannu Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka samu ilimi ta hannanta sune al-akhizina anha allazina la yakaduna yatajawazuna qawlaha waɗanda ba su cika tsallaka maganar ta ba zuwa maganar wani ba su cika kauce mafatawarta ba a in ta yi fatawa ta zauna in suka samu hadisi da hannunsa ya ta zauna in ta fatawar ta zauna to wa'annan mutane su ne almutafaqihina biya wa'anda suka samu fiqh ta hannunta suka samu ilimi addini ta hannunta ga su kamar haka akwai alqasim ibn muhammad ibn abi bakr ibn akhi hakinan wannan alqasim din nan kowa ya sani yayi ko dan uwanta na dan tana domin dan dan uwanta na dan dan uwanta na kenan dan uwanta wane ne muhammadu muhammadu dan wa muhammadu ibn abubakar muhammadu dan abubakar siddiqu da muhammadu baban kasimu da aisha uwa guda uba guda abubakar siddiqu to kaga kenan ɗanta na to wannan ɗan nata alkasim ya tsaya a wajenta ya samu ilimi a wajenta kuma ya yada ilimi cikin al'umma wanda ya samu a hannunta alqasim ibn muhammad din ba yana da cikin ɗalibanta da bai kauce mafatawarta kuma wanda ya lizince ta na biyu akwai urwa ibn zubair ibn ukhtiha asma urwa ibn zubair shi ma dan uwan ukhtiha ne dan uwan kaunarta asma'u asma'u da aisha ba iya da kaunata ba uwa guda uba guda kuma to ita asma'u tana da ɗa da aka sa ma suna urwa urwa ibn zubair to urwa din nan yana da kin ɗaliban aisha na kusa kusa kamar ma ya yi kasim ruwaitowa ta hannunta da kaji an ce an urwa yanzu kana ji aisha kaji an ce urwa haddasa urwa sai ka ji an aisha ta an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wannan urwa ɗantana shi ma ɗantana eh, shi ko can uh, wancan goggo ne na aisha goggo ne na shi kasimu aisha goggo ne na wannan fa uwarsa ta ko uwa ta ita eh don kaunar uwa ko ya uwa an gani mhm. qala masruku masruku yake cewa laqad ra'aytu mashiyakata ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yas'alunaha anil fara'id naga manya manyan shehuna na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zuwa gaban Aisha su durkusa su yi tambaye ta game da ilimin gado shehuna ba wai ba wai sabai zalla ba mashiyaka shehuna manya manyan malamai na sahabban manzon Allah suna zuwa waje Aisha suna mata tambaya kai ɗaya daga cikin sabai ba ake cewa kai idan abu ya rikitar da mu Aisha muke koma ma ita za ta walwale muna matsalar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai yasa haka ba aisha ko da ta aure manzo Allah tana da kananan shekarkaru shi ko karatu an yi samu ne da karamin yaro idan ka ba shekara arba'in baya ko ka ce za ka yi karatu anya to za a yi ka amma dai na sani farilla kawai ko kuma na gyara <laughs> sallah kawai amma dai ilimi mai zurfe to tun da kurciya ake yin sa idan ka ga mutum ya wuce ilimin kurciya bai yi karatu ya wuce shekarkarun kurciya bai yi karatu ba to da wahala yi karatu akwai da suke nadir ne ba sa da yawa da za su wuce shekarkarun kurciya kuma su karatu amma mafi yawa in kana jin tarihin malamai da suka yi karatu kuma karatun duniya ta san da su to za ka iske sai karatun ne su suna kanana wani za ka ga ya haddace kur'ani sai nan shekara goma wani ɗan shekara goma sha biyu wani ɗan shekara tara wani ɗan shekara takwas wani ɗan shekara goma sha biyu ya haddace alqur'ani sannan sai ka ji an ce ai ya haddace sahih bukhari sai nan ɗan shekara goma sha takwas ya ce kaza tun yana dan shekara kaza to dan wannan lokaci ne yake karatu da ya wuce wannan lokacin to an samu matsala ba karatu ba kan sai dai eh, a dari ka ban kaura kawai amma karatu kan an baro shi wanda ba shi yake an baro ke tun rana haihuwa tana to ana da kurciya ake karatu ku dibe mariga shek Jafar Mahmudu Adam shi yana dan karamin yaro ya dace alqur'ani kuma saddi ya fara wa'azi har duniya ta fara sani ne duka bai kai shekara talatin ba saboda ga ɗan yaro ne in gane ku ko da ya je madina ya ya dawo ya wuce shekara talatin ya ka sai shekara talatin har zuwa ne madina ya yi karatu ya yi digiri ɗinsa na farko kaga yaro ne to wannan tassa kaga ana da kurkiya yaki karatu kenan haka idan ka je sauran malamai duk zaka samu haka masruka yake cewa na ga wa'annan manya manyan malamai na sabon manzo Allah suna zuwa waje Aisha suna mata tambaya saboda tana da kurciya ta yi karatu wa qala urwa ibn zubair wanga dan ganata urwa ibn zubair dan asma'u ina cewa ma jalastu ahadan qad kana a'lamu bi qada'i wala bi hadithin bil jahiliyyati wala arwali shi'ri wala a'lamu bi faridatin wala dibbin min aisha dan ganata ruwa yake ni kan duk wayanda ni zauna da su matsayina na tabi'in da ni zauna da sabbi da yawa ban taba zama tare da wani malami cikin sabon manzo Allah ba da dai ban taba zama da shi ba wanda ya fi wanda ke da ilimi wanda ya fi Aisha ilimin hukumce hukumci na kaba, ko kuma wanda ya fi Aisha ilimin hadisi ko kuma wanda ya fi Aisha sanin labarin jahiliya sani hadisin jahiliya labarin jahiliya wato al'adabul jahili kenan ko kuma wanda ya fi aisha ma sanin waƙoƙi na jahiliya ko wanda ya fi ta sanin farilla wato sanin farilloli ko kuma gado ko wanda ya fi ta sanin ilimi na ɗibbu ilimin likitanci duk ta haɗa wa'ina ba wanda shi dai iya sani ne bai taba zama da wani malami da ya fi wa aisha sani wa'ina ilimuka ba in an ka dawo eh eh gefen in ashirul jahili wato al'adabul arabi na ashir za ka same ta haka in ka koma waje annasar nasar za ka samu kamar ta sani idan ka dawo waje abin da ya shafi hukumce hukumce na addini fiqhun addini za ka kuma kamar nan na kawai ta sani haka ya ka dawo wajen gado za ka kamar nan ne kawai ta sani wannan aisha kenan masoyiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Fasulun man sarat ilaihi al-fatwa min tabi'ina yanzu mun kare da magana akan sahabbai sai tabi'ai wanda cikin tabi'an kuma su ma kamar yadda kuka sabai da yawa wasu an samu ilimi gare su da yawa wasu an samu kaɗan to haka su ma tabi'ai haka suke da yawa kowane sahabi da Allah ya wa tsawon rayuwa yana da ɗaruruwan ɗaliban da suka ɗiba ta hannunsa na fata wani to kake na suna da yawa tabi'an suna da yawa to amma wa'anda suka yada ilimin ba sa da yawa domin shi ko yada ilimi wata falala ce wadda Allah ke wa bawa kowa gurgudon arzikinsa wajen yada ilimi wani zaka ga Allah ya bashi ilimi amma fa baya yada ilimi wala akwai su wanda suke masu ilimi ne makaranta ne baka jin yana wa'azi baka jin yana da ɗaliban da yake karantarwa amma yana da karatun wa ya karanci littafan buru'a ya karanci littafan hadisi ya karanci littafan tafsiri ya karanci littafan al'adabul arabi ya karanci nahawu su sarfu su waye duka ya karanta amma dai baka samu ne yana wa'azi baka samu ne yana karantarwa amma dai yana da ilimi to kaga kenan akwai wayanda ke da ilimin ba sa yadawa to shi ma yada ilimin wata falala ce wata baiwa ce da Allah ke wa mutum ya Allah ka ba ka sanya mu cikin masu yada ilimi to wannan sabai akwai wa'inda suka yada ilimi ilimin da suka samo daga malamansu su sahabbai da yawa akwai inda su kuma basu yada ba to shine malam ke ma bayanin wa'anne ne cikin sabban manzon Allah wa'inda suka yada ilimi shi nake sun masarafil fatwa sai ashabi haulai sai ya zama fatawa ta koma ga hannun abu ɗaliban wa'annan sabon da muka lissa hama a can sama sai fatawa ta koma a hannunsu dama annabi ya ba sabai su ko sabai sun wawa sun ba tabi'ansu sai ce kamar waye yake ka sa'idu ibn musayyabi kama sa'idu ibn musayyabi rawi ta umar wanda shine babban marwaci ta hannun umar dan khattab wa hamilu ilmihi kuma shine wanda ke dauke da ilimin da umar yayi yada duk mafi yawan ilimin da aka samo ta hannun umar to ya ta hannun sa'idu ibn musayyabi ne wannan tabi bai ga manzo Allah ba amma ya zauna da Umar ya ɗebi ilimi ga hannun Umar ai kaga yana kusa ga manzo Allah wanda bai ga manzo Allah ba amma ga shi ɗalibin khalifan manzo Allah ai kaga ya samu diwa to sayyidul musayyib kinan qala ja'far ibn rabi'a qultu al-iraq ibn malik nace ma iraq dan malik man afqahu ahli madina cikin mutanen madina waye fi zama mai ilimi mai yawa qala amma afqahum fiqhan amma wanda yafi su sanin fiqhu da tsagoron fiqhu wa lamhum bi qadaya rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma wanda yafi su sani hukumce hukumcin da annabi yi da hukumce hukumcin da aka samo ga abubakar siddiqu khalifa manzo Allah na farko wa baya umar da hukumce hukumcin da aka samo ta hannun umar khalifa manzo Allah na biyu wa baya usmanu da hukumce hukumcin da aka samo ta hannun usmanu shi ko ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khalifan manzo Allah na uku wa lamuhum bima mada alaihi nasu wanda kuma ya fi su sanin abinda mutane suke tafiya a kansa fatawar da sahabbai malamai yanki annasu ana ba ana nuhin sahabbai malamai ba annasu ba ya ku bayi a mafi yau wanda malamai sahabban manzo Allah da tabi'ai ke bayar da fatawa a kansa wanda ya fi su sanin wannan to fa sa'id ibn al-musayyib fa shine sa'id ibn al-musayyib radiyallahu ta'ala sabi manzo Allah rahimahullah a tabi yake wannan to shine fa wa amma agzaruhum hadisan amma wanda ya fi su yawan hadisi ba yawan fiqh ba ba yawan sanin hukunce hukunce ba hadisi je tsagoro hadisi ya jawo ma mata ne hadisi yanzu ya karanto ma ya jawo ma isnadi ya kawo ma wanda ya fi su sani shi kuma shine urwa ibn zubayr urwa dan zubayr da aisha wancan da muka kari yanzu urwa ibn zubayr to shi kuma yana magana hadisi shi kuma cikin tabi'ai to shine kuma fi wayannan wala tasha'u an tafjura min abdullahi baharan illa fajjartahu ba eh min ubaidillahi ko eh wala tashau an tafjura min ubaidillahi ba'ran illa fajjartahu ba za ka so ka bubbugo da wani teku na ilimi ta hannun ubaidullahi sai kuma tabbas ka same shi shi ma yana daga cikin watan ah, abin ah, nan ah, urwa yan uwa urwa ibn zubair dinnan, to shine ubaidullahi din yana daga cikin wato Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud ɗaya jika daga cikin jikoki na Abdullahi dan Mas'ud shine Ubaidullah dinnan. wannan Ubaidullah in kana buƙatar wani ilimi na bubbugo da wani ilimi ko wani teku na ilimi ta hannunsa to lalle sai ka same shi kana in kana buƙatar wani ilimi ta hannunsa zaka same shi kai sai ba wahala qala iraq shi kuma iraq yake cewa wafqahu mai indi ni kuma wanda ya fi su ilimi a wajena shine ibn shihab ne zuhri ibn shihab a zuhri li'annahu domin shi ka na an-nasi a li'annahu jama'a ilmahum domin ya tara ilimin su ila ilimi yana da nashi to kuma wayannan malaman duka da muka lissaha ruwa dinnan su sa'id musayyab to ya ɗogo kuma hannunsu shi yana da nashi already to kuma sai ya zo sai ya zama kuma ɗalibin su ka gane ku ka sai idan ɗalibi yana son ya kware ka yana da ilimi wanda kila ma baka da iri ne kai ko kana da wani kila wanda bai da to sai ya zo ya yi ma rowan nashi sai ya zo ya ɗauko shi naka <laughs> haka suke yi to kaga shi kenan sai ya zama mi sai ya zama ya ka yanzu sai shi dama already yana da nashi kai kuma baka da shi naka kuma ya zo ya kwashi to haka suke yi to wannan shine abinda wato iraku ya faɗa game da ibn shihab bin zuhri wa qala az-zuhri shi ma kansa az-zuhri din yana faɗa yace ta da al-ilma min salasa ina nema ilimi ne daga mutane guda uku sa'id ibn al-musayyib wannan tabi ina nema ilimi ta hannunsa an ji ibn shihab bin zuhri ina nema ilimi ta hannunsa shine na daya wa kana afqahu an-nasi kuma yayi kowa ilimi dole ku indimi ilimi a hannunsa na biyu akwai urwa ibn zubairi shi ma yana karɓa ilimi ta hannunsa urwa ibn zubairi na aisha wa kana baran la takbiruhu addilla teku ne wanda wasaki ba ya cewa iliminsa kamar teku ne wanda wasaki ya kaɗan ya kwashe teku kana ya sace wasaki ka dinga kwashe teku ka kwashe shi bai wato haka iliminsa yake urwa ibn zubairi a wa kunta la tasha'u an tajida inda ubaidillahi dariqatan min ilmin la tajidwa inda ghairihi illa wajadta idan kana buƙatar ka samu wani ilimi daga ubaidillahi wanda ilimin da ba za ka same shi ta hannu wani ba sai ta hannunsa to lalle kuma za ka samu wannan ilimi kina idan akwai wani ilimi mai wahala wanda ya gani babu shi to ka je wajen ubaidillahi dinga ibnu abdullahi ibnu utba ibnu mas'udin kenan to ka je za ka same shi a hannunsa duka wannan fa imamu zuri ke faɗi wannan maganar wakalar al'amashu shi ko amashu ke cewa ha'ul madina arba malaman madina su hudu ne da suke su ne fukaha malaman fikihun madina su hudu ne na farko sa'i ibn al-musayyab dole shi da da za a lisa malaman madina ko malaman tabi'ai za ka ga ya fara zuwa na farko wa urwa wa qabisa wa abdul malik kaga guda nawa guda hudu wa abdurrahman ibn zaid bin aslam abdurrahman ibn zaid ibn aslam ma akwai ibn aslam amma dai nan bai ba amma dai akwai ibn aslam sunansa abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya sa mashi alhamdulillah to haka shine sunansa yace lamma matal abadila lokacin abdalloli lokacin da abdalloli suka mutu abdullahi abdullahi abdullahi dinnan sabon manzo Allah da aka samu suna al-abadila lokacin da suka rasu waye abdullahi ibn abbas abdullahi ibn az-zubairi abdullahi ibn amr ibn al-asi to lokacin da wayannan sabban suka bar duniya to sara al-fiqh fi al buldan ila al-mawali to sai zama ilimi ya tashi daga larabawa ƙurishawa sai koma ga mawali wato bararrin bayi bararrin bayi wanda baba ƙurishi ba ne baba larabe ne ba wani baka fata ne ma sai zo ya shigo larabawa sai kwashi ilimi su ko su larabawa suna na suna tinkawo da cewa ƙyan asili ne babu karatu mun gane ko kamar yadda ya faru ga toron kawa <laughs> kamar yadda faru ga toron kawan sokoto su suna gani suke da asali manya-manyan malamai ne manya-manyan sarakuna ne in ana mulkin kasa sai da su in siyasa ne sai da su duka sai suka zauna babu karatu sai ya zama mawale bayi sun zo sun kwaci ilimi ha ah, yanzu an ka ce ma ka je ka nemo mai karanta ma muktasar khalil cikin su Allah an baka aiki je ka ina mai karanta da bukhari akwai wahala to haka qurayshawa suka zama sai ya zama fikihu gaba daya ya tashi ga hannunsu ya koma ga almawali bararrun bayi bayi sai fatawar ka koma a wajensu su yace gashi kamar haka fakana faqihu ahli makka wanda babban malami na mutanen makka ata ibnu abi rabahin ni ada ibnu abi rabahin kaga maulani ata ibnu abi rabahin wannan babban tabi'i babban malami cikin tabiyai a zamu rabahi akwai wa faqihu ali yaman in ka koma yaman wannan ina sai lisa ma manyan manyan garuruwa bayan wucewa wa'annan sabban manyan manyan garuruwan da suka bari su ne manyan birane yanzu mun ji makka wane ne a rike da tuta ilimi a ta a ibn abi rabahi sai kuma yaman to dawo su wa faqihu ali yamama mutane yamama su kuma ya ibn abi kasiri wa Ali kufa kufawa ibrahim an-nakhai wa faqihu anil basra al-hasan wayannan duka mawali ne babu abun nan qurayshawa a cikin su babu abun nan duka mawali ne wa faqihu anil sham makahulu wa faqihu ahli khurasana ata'u al-khurasani illa al-madina to duk wayannan manyan manyan birane duka kaji waɗanda ke jagorantar su a wajen ilimi sai madina da Allah ya wa abin da aka samu wanda ba su ba a ba muna nufin cewa wayancan da suka yi ilimin ba su a da dinnan ba kowa ne ba a ai kowa ne ai ilimin shi kowa ai al-ilmu ya haya baitan eh yarfa'u baitan la imada lahu wal jalu shi ko ya hadu baitan lahu imada go to kadin to ilimi shi ke raya gidan da dama ba babban gida ne ba sai girma jahilci ko sai roshe babban gida sai roshe babban duk manya manyan malaman Najeriya je ka bincika menene asalin gidansu babban gida ne ko karamin gida ne za ka yi karamin gida ne karamin gida ne manya manyan malaman Najeriya Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi kamiyan shahara gidansu ba san ko waye da ba kaji ku Sheikh Jafar Mahmudu Adam daga Daurana ya koma Kano in ka je da aka ce ma ka je ina gidan baban Jafar <laughs> wane ne ba kowa ne ba Albani Zaria eh Sheikh Balalau Sheikh Kabiru Haruna Gombe duka gidajen su ba wani gida ne ba waye daga gidan ilimi waye daga gidan ilimi to haka su ma wa'ancan mawali nan da ji mun lissa na su a ta'adun abi rabahin din nan su yahya ibn abi kafirin su ibrahimun naka'i su alhassanul basari duka wa'annan su ne suka daga gidajen su ne suka daga garuruwan wa faqiwa lil shami makahul wa faqiwa al khurasan ata al khurasani illa al madina fa inna allah khassaha bi qurashiyyin sai madina dai ita ka allah ya sa malamin ta ba quraishi fa kana faqiwa lil madina shine sa'id ibn al musayyib ghairu mudafi'in ba mai jahiya sa'id ibn shi kaza ba quraishi ne ba quraishi ne malik an yahya ibn sa'id an sa'id ibn musayyib qala marartu bi abdullah wa فالتفت إلى أصحابه فقال لو رأى رسول الله هذا لسره فرفع يديه جدا بيده إلى السماء مالك imamu malik kenan yake ruwatowa daga malamin sa yahya ibn sa'id shi kuma ya samo daga sa'id ibn al-musayyib daga malik sai yahya sai sa'id ibn al-musayyib dinka shi ko sai ga sahabi sai ga manzon Allah yake cewa marartu bi abdullahi ibn Umar? sa'id ibn al-musayyib yake cewa wata rana na zo na iske abdullahi dan umar yana a majalisi gaban ɗalibansa sai dai wuce ta gabansa fa sallamtu alaihi sai ni mai sallama matsayinar tabi'in shi ko sabin manzo Allah ni mai sallama wa madaisu sai ni wuce ni ci gaba da tafiya ta fa qala sai yake cewa faltafata ila ashabi sai shi Abdullahi dan Umar sai waiwaya zuwa ga sabansa dalibansa ya kalle su fa qala sai yake cewa law ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadha la sarrahu da manzo Allah ya ga wancan mutumin sayyidul musayyab da annabi ya gane shi wallahi la sarrahu da manzo Allah ya farin ciki da shi saboda matsayin sa da kokolwarsa ta ilimi da kokarin sa wajen karatu da karantarwa da kokarin sa wajen ibada tabbas na yadda wallahi da manzo Allah ya ga wannan bawan Allah da ya farin ciki shi makansa, manzo Allah akan ganin sa waye sayyid ibn musayyib Allah bai mai arzikin ganin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma Allah mai arzikin ganin daliban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farafa yadayhi jiddan ya daga hannayensa kwarai da gaske a sama ya daga hannayensa sama shi wane ne shi Abdullahi dan Umar ya daga hannunsa sama yayi addu'a wa shara biyadihi ila sama ya daga hannayensa zuwa sama yana wa sa'idul musayyabi addu'a na cewa tabbas da manzo Allah ya gane shi da ya farin ciki da shi ya yi zama addu'a kyakkyawar addu'a Allah sa ka da alkhairi wa kana sa'id ibn al-musayyib sihiru abi huraira shi wannan sa'id ibn al-musayyib wannan tabi'in suruki ne ga abu huraira abu huraira ya bashi diyati ya aura suruki ne gawa ga abu huraira zawwajahu abu huraira ibnata abu huraira ya aura masa diyarsa wa kana idza ra'ahu qala abu huraira ya kasance idan ya ga wannan surukin nan nasa sa'id ibn al-musayyib sai ce masa as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil janna da ya ga surukin nan nasa yace ina roƙon Allah ya hada ni da ni da kai a cikin kasuwar aljanna mu haɗu a kasuwar aljanna Allah ka haɗa mu kasuwar aljanna addu'a da yake wa wannan surukin nasa kenan wali hadha aktara anhu min riwaya shi yasa yake yawa ruwaitowa ta hannuwa ta hannu Sayyidin sayyidul musayyib din nan faslun fuqaha'ul madina al munawwara sai manya manyan faqihai malaman madina tunda malaman madina tana da malamai ko mun ji an ce wanda a jagoran su shine wane ne shine wannan bakurai ce sayyidul musayyib to tana da wasu kuma manya-manya gingima gingiman malamai a madina suna ke su yi ma bayani a kansu wa kana al-muftuna bil madina min at-tabi'in ibn musayyab masu bayar da fatawa manya-manyan malamai cikin tabi'ai a madina to shine da ibn musayyab shine na farko kamar yadda muka ambata sannan akwai urwa ibn zubairi wato dan abdullahi dan zubair dan asma'u jar ah, uwar aisha akwai kasim ibn muhammad har yanzu dai dan Aisha dan Muhammad ibn Abi Bakar kenan akwai Kharija ibn Zaid akwai Ababakar ibn Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham akwai Sulaiman ibn Yasarin akwai Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud wanda mu ambace shi dazu wa haula'i humul fuqaha as saba ne ake ce fuqaha us-sab'a to malama fikihun nan guda bakwai duka a Madina suke wanda su imam malik suka dosono ta hannunsu gani su imam malik suka dosono ta hannunsu su ne fuka ha'u sama wa kan kad humul qa'ilu wani mai waka mai nazam ya hada su ya ce idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharijatun فقل هم عبيد الله عروة قاسم sayyidun abu suleimanu kharija shike nan guda nawa guda bakwai yake in an kace maka man fil ilmi sab'atu abhurin wa ne na atte kuna guda bakwai game da ilimi waye wayanda kace mafuka sab'a dinnan riwayatuhum laysat anil ilmi kharija wanda ilimin su bai fita daga ilimi eh, eh, riwayar su bata fita daga ilimi ba dukkan riwayar su riwaya ce ta ilimi an amma wannan tambaya to abinda zaka cewa hum ubaidullahi <coughs> na farko dai ubaidullahi na biyu urwa ibn zubair na biyu qasim ibn muhammad na uku sa'id ibn musayyab na uku abu na na biyar abubakar na shida suleiman na bakwai kharija to shikenan kajiya wa kana min ahli fatwa abanu ibn usman cikin masu bada fatawa har yanzu dai wanda bai tako bai kamo kafar wa'annan ba amma yana cikin malamai masu fatawa a madina ko kuma masu fatawa akwai aban ibn usman akwai salimu akwai nafi duka daliba abdullahi dan umar akwai abu salama ibn abdurrahman ibn aufin kenan da ga abdurrahman ibn aufin kenan akwai ali ibn husaini duka wa'annan suna da cikin tabi'ai da suke yada ilimi na sabon manzo Allah sallallahu alaihi Sallama, wa bada haula bayan su akwai Abubakar ibn Muhammad ibn Amrin ibn Hazamin al-Andalusi kowa ya san shi ko eh Abubakar ibn Muhammad ibn Amrin ibn Hazam al-Andalus ina cikin manya manyan malamai akwai Ib'a ah, ibnahu ƴaƴansa wayanne ne ƴaƴansa akwai Muhammadu akwai Abdullahi akwai Abdullahi ibn Umara ibn usmana wamnuhu muhammad da ɗansa muhammad akwai abdullahi da al-husaini duka ƴaƴan muhammad ibn al-hanafiya ya gida al-baiti rasulullahi akwai ja'far ibn muhammad ibn aliyu akwai abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abubakar abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abubakar shi babansa al-qasim kaje da ne gawa ga Aisha sannan kuma ga shi shi ko ya haifi da Abdurrahman duka suna cikin manyan manyan malamai akwai Muhammad ibn al-Munkadiri kuna jana cewa Muhammad ibn al-Munkadir akwai Muhammad ibn Shihab az-Zuhri mu ambace shi ko a baya kai wa jama'a Muhammad ibn Nu'in tawihi fi salasati asfari Muhammad ibn Nu'in yayi kokarin ya hada fatawoyin Ibn Shihab az-Zuhri ya hada fatawoyinsa a cikin mujallade mujallade guda uku manya-manya duk fatawoyin ibn shahab ne zuhuri bakama manya-manya ala abwabil fiqh duka kuma na fatawoyin sun kunshi buka na fiqh kai wa khalqun siwa haulai akwai wasu manya-manyan malamai banda wayannan akwai wani ƙari banda wayannan sai fuqa'u makka wa kana al-muftuna bi makkata ata ibn abi rabah mu ambace shi can baya yana cikin malaman makka akwai dawutu ibn kaisana duka a makka akwai mujahidu ibn jabrin akwai ubaidu eh, ibn umairin akwai amr ibn dinarin akwai abdullahi ibn ubaidullahi ibn abi akwai abdurrahman ibnu sabidin akwai ikrama wayannan duka malamai ne gingima gingima malamai a makka thumma hom abu zubairu al-makki akwai abu abu zubair al-makki akwai abdullahi ibn khalid ibn usayd akwai abdullahi ibn tawus duka cikin manya manyan malaman makka ne thumma hom bayan su kuma akwai abdul malik ibn abdul azizi ibn jurayj kenan akwai sufyan ibn uyaynata wa kana aktsaru fatawahum fil manasik <clears throat> mafi yawan fatoyin su sun tsaya ne a wajen manasik game da aikin haji wa kana yatawaqqafu fi talaq yana tawaqqufi game da shika wato sufiyan ibn uyayna kenan abin da ya shafi fatoyin saki ta kai mai tambaya sai ki yi tawakkufi bai sun ba da fatawoyin saki yana tawakkufi wa ba ba'dahum bayan su akwai muslim ibn khalid az-zanji akwai sa'id ibn salim al-qadda wa huma bayan su akwai al'imamu imam ibn muhammad ibn idris ash-shafi'i kenan imam shafi'i sun fara isowa malaman masabobi kenan akwai shi akwai abdullahi ibn zubairi al-humaydi akwai ibrahim ibn muhammad ash-shafi'i ibn ammi muhammad akwai Musa ibn Abil Jarudi wa ghairihim da wasun su da yawa da yawa cikin malaman fuqaha umakkata Allah subhanahu wataala ya sadaki wannan duka suna cikin fuqaha umakkata sauran mu hudu ku bari mu kara da mutanen Basra akwai Basra fuqaha ul basra wa kana min al-muftin bil Basra Amr ibn Salama al-Jurmi ko kuma al-Jarmi Amr ibn Salama al-Jarmi akwai abu maryam al akwai kab ibn sobin akwai al-hasan al-basri annan babban tabi'i kenan suna cikin albasara. basra wa adraka 500 min as-sahaba shi al-hasan ya iske sabon manzo Allah biyar 500 a 500 500 sahaba 500 sahabi 500 ya samu duka sabon manzo Allah ne ya samu ilimi ta hannunsu وقد جمع بعض بعض العلماء وتاويه في سبعة أسفار ضخمة وصدق كما لم يسون هذا فتوري الحسن البصري أشكي مجلدي مجلدي من من مجلدي قد بقي دو فتوري قال أبو محمد بن حزم على أندول سكينا وأبو الشعثاء جابر بن زيد كينا ومحمد بن سيرين وأبو قلاب عبد الله بن زيد كينا الجرمي ومسلم ابن يسار وأبو الآلية وهميد ابن عبد الرحمن ومطرف ابن عبد الله ابن سخير وزرارة ابن أبي أوفى أبو بردة كينان ابن أبي موسى وإن دوكا سنة كين منيا منيا مالمي كينان أما نحن أجي كما أنسى مكسكري كيوك كينكو قال أبو محمد بن هذبين Muhammad ibn Hazam kenan shine ya lissa wa'annan ce wa'annan duk suna cikin malaman Basra kenan shi Ibn Qayyim yana hakaito ma abinda Ibn Hazam al-Andalusi ya ambata a cikin al-ihkamu fi usulil ahkami shi ibnu hazm al-andalusi ya ambace su thumma ba'dahum abu ba'dahum ayyub as-sakhtiyani yana cikin malaman basara akwai sulaimanu at-taymi yana cikin malaman basara akwai abdullahi ibn auf yana cikin malaman basara akwai yunus ibn ubayd akwai al-qasim ibn rabi'a akwai khalid ibn abi imrana akwai ash'as ibn abdul malik al-hamrani akwai qatada akwai hafs ibn suleiman akwai iyas ibn muawiya alqadi wa ba'dahum siwar alqadi kuma suna cikin malaman masara har yanzu akwai abubakar al-atiqi akwai usman ibn suleiman al-batti akwai talha ibn iyas alqadi akwai ubaidullah ibn hasan al-ambari akwai ash'as ibn jabir ibn zaid duka wayna suna cikin malaman basara sannan sun mabada haula bayan akwai abdul wahab ibn abdul majid Asakafi saqafi akwai sa'id ibn abi aruba akwai hammad ibn salima akwai hammad ibn zaid akwai abdullah ibn dawuda al-harwashi akwai isma'il ibn ulayya akwai bishr ibn al-mufaddal akwai mu'az ibn mu'az al-anbari akwai ma'mar ibn rashid akwai bahaq ibn mukhlid akwai muhammad ibn abdullahi al-ansari wayannan suna cikin manya-manyan malaman basara roƙon mu ga Allah subhanahu wataala ya hada mu da mu da su gaba da aljanna kuma sani wayannan yana da matukar muhimmanci gare ka domin wani lokaci zaka ga in ka shiga littafin fiqh kana karantawa ana cewa wani ya ce kaza wani ya ce wani ya ce to daga zaka san wani din nan wuri ne kuma daga ina ki ne matsayin sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuma anan za mu tsayawa insha Allah sai sati kuma dora bisa ga abin da muka aje وسبحانك اللهم وبحمدك an أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك